za a yi a biya mu wannan na wata uku da ya rage yanzu haka kuma ana kai an riga an kwashe kuma an tantance an tabbatar cewa nan applicants ne wanda kuma suna da suna son wani aikin mun yi shekara da shekaru tun da gwamnatin mu ta zo muna gyara sha'ani na ilimi a jihar nan wanda an bari ya taɓarɓare to mun fara samun ci gaba amma kuma gashi wayannan 'yan bindigar 'yan ta'adda yanzu makarantunmu suka sa ido suna zuwa suna daukan dalibai e, to dama e, na farko dai dama ilimin cikin cokali muke da shi don kasar nan an kasa ta kashe uku ne to in ka kalla duka waɗannan yankuna a ilimi sun mara fintin kau ka ɗauki jirgin duk duniyan nan ka kawo don mm. za ka bar mutanen ka da yunwa mm. ko kashe su za ka yi sai sun dauɓansa To waɗannan da sauran wasu labaru da suka shafi harkokin siyasa suna nan tafe a cikin wannan shiri, amma sai kun saurari labarin harkokin siyasa. Shugaban ƙasar Nijar mai barin gado Muhammadu Isufu ya girma shugaba Muhammadu Buhari da lambar yabo mafi girma ta ƙasar Nijar. a yayin ziyarar da ya kawo ma shugaba muhammadu buhari a nan birnin abuja gwamnatin tarayya ta bayyana cewa tana gaba da tsamin hannunta a harkar saye da sayarwa man fetur a kasar nan ƙungiyar kwadago ta bayyana ma shugaban majalisar dokokin kasar nan femi bajabiya mila cewa a shirye take ta tsunduma yajin aiki na ƙasa baki ɗaya game da shirin cire biyan albashi na bai ɗaya shi kuma shugaban hukumar zaɓe ta inec farfesa muhammad yakubu ya bayyana cewar za su yi aiki tare da majalisar dokokin kasar nan wajen gyare-gyaren da hukumar ke shirin yi jam'iyyar pdp za ta bayyana matsayinta game da shirin karba-karba a cikin jam'iyyar a jihar taraba kuma kura ta fara tashi game da takarar gwamnan jihar a tsakanin jam'iyyar apc da kuma pdp ita kuma hukumar bunƙasa yankin neja delta ta bayyana cewa ta baiwa gwamnonin yankin naira miliyan 100 na tallafin cutar corona tsohon gwamnan jihar ekiti ayodele fayoshe ya ziyarci tsohon shugaban kasa janar ibrahim babangida da kuma abdulsalami abubakar a birnin mina ana ganin dai wannan ziyara tana da alakar takarar shugabancin kasa da fayoshe ke sanyi a kakar zaɓe ta shekarar 2023 rahotannin da hukumar kirdiga ta ƙasa ke fitarwa game da matsin rayuwa da talakawan ƙasar nan ke ciki ya nuna cewa jam'iyyar apc ta gaza karara in ji jam'iyyar pdp gwamnan jihar bayelsa doyo diri ya koka game da yadda gwamnatin tarayya ke juya baya ga al'ummar jihar wajen rabe-raben mukamai a matakin gwamnatin tarayya ita kuma majalisar dokokin kasar nan ta shiga tsakani a rikice-rikicen da ake yi na naira biliyan arba'in da biyu tsakanin kamfanonin sadarwa da bankuna masu zaman kansu shugaban kungiyar yarbawa ta afeni fere pastoranti ya sauka daga kujerar inda ya ce shekaru sun cin masa yayin da kuma adebanjo ya zama shugaban riko na kungiyar mataimakin gwamnan jihar benue injiniya benson abunu ya bayyana cewar ba za a yi mashi allurar rigakafin corona ba kazalika mataimakin gwamnan ya kara da cewa ba za a tilasta ma kowa ba game da yin allurar rigakafin su kuma al'ummar jihar enugu sun gudanar da zanga-zangar kin amincewa game da shirin gwamnan jihar na ware wasu makudan kudade a kowane wata ga tsofaffin gwamnonin jihar da kuma matansu kwararren lauyan nan femi falana ya saki gwamnatin tarayya game da shirin da take yi na ƙara farashin man fetur a ƙarƙashin ƙasa shi kuma dr obiora okonko ya bayyana cewar dole ne jam'iyyar pdp ta yi tsayin daka ta kwace kujerar gwamnan jihar anambra a zaɓe mai zuwa haka kuma jam'iyyar pdp ta kafa kwamitin mata zalla da zai wayar da kan mata game da zaben shekarar 2023 Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri. shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyo da talabijin na Libati da ke abuja a ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan shiri mustapha ramalan sannan kuma shiri na 48 a wannan shekara ta 2020 da muke ciki gwamnatin jihar kaduna a ƙarƙashin jagorancin gwamna malam nasiru ahmad rufa'i a kulle yomin, tana bayyana irin ƙoƙarin da take na tabbatar da harkokin tsaro a jihar kaduna duk irin kokarin da gwamnatin jihar kaduna ke bayyana cewa tana yi sai gashi wasu 'yan bindiga sun tsindima kai cikin wata makaranta inda suka yi garkuwa da wasu malamai a wannan makaranta ko baya ga makarantar da 'yan bindiga suka yi garkuwa da ɗalibai da ke ko bayan ga makarantar da 'yan bindiga suka yi garkuwa da malamai a yankin na birnin gwari haka zalika 'yan bindigan sun kuma yi garkuwa da wasu ɗalibai a wata makaranta ta koyan ayyukan gona diddai a jihar kaduna haka zalika sun yi yunkurin yin garkuwa da wasu malamai da kuma ɗalibai a wata makarantar koyon kimiyya da fasaha da ke ikara duk dai a jihar kaduna amma a lokacin jami'an tsaro sun yi iya bakin kokarinsu da kuma wasu masu aikin sa kai inda suka fatattaki waɗannan 'yan bindiga gwamnatin jihar kaduna dai na bayyana irin kwazon da take wajen tabbatar da tsaron rayuka da kuma dukiyan al'ummata bayan garkuwa da waɗannan ɗalibai da kuma wasu malamai gwamnan jihar kaduna malam Nasiru ahmad rufa'i ya kira wani taron gaggawa da sarakuna da kuma sauran masu ruwa da tsaki a ɓangarorin tsaro a gidan gwamnatin jihar kaduna inda ya bayyana irin matakan da suke ɗauka da kuma irin gudunmawa da waɗannan shugabannin al'umma za su bayar domin tabbatar da tsaron rayuka da kuma dukiyoyin al'umma a jihar kaduna To mun kira wannan taron ne domin kalubale da muka samu na tsaro wanda yanzu ya koma kan makarantunmu. Ah, mun yi shekara da shekaru tun da gwamnatinmu ta zo muna ah, gyara sha'ani na ilimi a jihar nan wanda an bari ya taɓarɓare. To mun fara samun ci gaba amma kuma gashi wannan 'yan bindigan 'yan ta'adda yanzu makarantunmu suka sa ido suna zuwa suna ah, ɗaukan eh, ɗalibai. cikin kwana uku da suka wuce Ah, makarantunmu guda uku aka je aka kai hari ah, alhamdulahi babu inda suka samu ah, nasara gaba daya na farko dalibai 180 sojoji suka kwata daga hannunsu zo sun tafi da 39 kuma muna nan muna bin magana na biyu sun kokarin daukan yara 307 a ikara amma ba su yi nasara ba alhamdulahi 'yan sa kai da jami'an tsaro suka kore su na uku sun je wata makarantar firamare a birnin gwari shi ma dai ba su nasarar daukan ɗalibai ba amma sun samu ma'aikatan makarantar guda uku sun dauka to shi yasa muka ce bari mu kira shugabannin al'umma sarakuna shugabannin addini da sauran shugabanni na jiha da ƙungiyoyi mu kira su mai shawarwari da su ƙila akwai abin da ya kamata mu yi da ba ma yi ƙila akwai abin da muke yi wanda ya kamata mu canza kila akwai shawarwari wanda zai sa wayannan matsaloli da suka fuskanci jiha a gabayansu shi yasa muka kira wannan taro kuma alhamdulahi gaskiya an ba mu shawarwari masu kyau masu fa'ida kuma mun samu dama mun yi bayanai ga al'umma da shugabannin al'umma matsalolin da muke fuskanta da kuma matsalolin da jami'an tsaro suke fuskanta da irin kokarin da suke yi domin wani lokaci abin yana kona mana rai sai ka ji an ce ai jami'an tsaro ba sa komi amma mu dai a nan jihar Kaduna alhamdulillah jami'an tsaron mu suna iyakan kokarin su kuma mu ma da kwamishinan mu na tsaro muna iyakan kokarin mu na batun waɗanda suke hannun yan ta'adda ɗaliban nan 39 to ah, wayanda suke hannun yan ta'adda suna nan tare da su amma Eh, abinda jami'an tsaro suka gaya mana shine babu abin da ya same su ah, ah, muna nan muna jira mu ga yadda abubuwa za su wani. wannan gwamnatin ba ta ba da kudin fansa na sha faɗa wannan gwamnatin ba ta magana da 'yan ta'adda ba za mu yi ba kuma ah, wannan bai canza ba gwamnan jihar kaduna kenan malam nasiru ahmad el rufa'i a yayin da kafar yada labarai ta bbc ke tattaunawa da shi dangane da irin matakan da suke ɗauka na tabbatar da tsaron rayuka da kuma dukiyoyin al'ummar jihar kaduna a firar gwamna ya ƙara jaddada cewa babu sulhu a tsakaninsu da waɗannan 'yan bindiga da kuma batun bada kuɗin fansa ga waɗanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su har yanzu muna nan akan batun matsalar rashin tsaro da ake fuskanta a sassa daban-daban na najeriya ba ma jihar kaduna kaɗai ba kasancewar a cikin jihohi goma sha tara na arewacin najeriya za mu iya cewa jihohi uku ne kaɗai ba su fuskantar waɗannan matsaloli wato jihar Gwande da kuma jihar bauchi sai kuma jihar jigawa ɗaya daga cikin masu sharhi akan al'amuran yau da kullum mai suna abdullahi tumburkai ya bayyana irin yadda harkokin ilimi ya taɓarɓare a arewacin najeriya akan batun yadda 'yan bindiga ke garkuwa da ɗalibai a makarantu da ke sassa daban-daban na arewacin najeriya to dama eh, na farko dai dama ilimin cikin cokali muke da shi don kasar nan ah, an kasa ta kashi uku ne akwai bangaren da ake cewa bangaren arewaci akwai kudu eh, maso kudu akwai kuma kudu maso yamma to in ka kalli duka waɗannan yankuna a ilimi sun mana fintin kau inda za ka fita ƙasar nan ka je ka taras da mutum goma za ka taras da in ka sa'a ka samu mutum guda daga najeriya to don haka tunda sun mana nisa da kau ta yaya za mu kama su ta hanyar bunƙasa al'amarin da ya shafi ilimin to abin da kai shine kullun ƙara mutuwa yake yanzu ni na sani a karkarar mu a karkara na yi makarantar firamare na sani akwai lokacin da ni da na muna zuwa makaranta sauran al'umma dariya suke mana dan mun sha zuwa aji a koyar da mu biyar a garin mu haka aka koyar da mu da ina jin ni tun da na fara firamare school har na gama ban jin ajin mu mun kai mu ashirin saboda ana kyamar ilimin mm. to yanzu kuma ma da aka fa'idan ya fara wayewa aka fara neman ilimi din to yanzu kuma gashi an bullo da hanyar da ake dakushe ilimin ta hanyar eh, wannan al'amari da ya shafi ta'addanci ne to in ba mu miƙe mun yaƙi wannan ta'addancin ba sai an waye gari makarantun sun zama kwafai dan yanzu akwai da sun fara zama kwafai din ba ma makarantu ba yanzu garuruwa mu yanzu a yankin mu akwai garuruwa zan zama maka garuruwa da suka kai goma sha biyar ba kowa cikin garuruwan sun zama kwafai duk sun watsa su bar garin saboda ba a iya kare su kuma ba sa iya kare kansu to ka gaya mu ta yayin za su zaɓi ilimi waɗannan mu da waɗannan wuraren to in ba a miƙe an yaƙi wannan abubuwan ba ne an dawo da zaman lafiya gaskiya za a sha wahala a ƙasar mu mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kuma ɗan jarida da ke nan babban birnin tarayya abuja ke nan abdullahi tumburkai a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da yadda hare-haren 'yan bindiga ke ci gaba da janyo koma baya a ɓangaren harkokin ilimi da ke arewacin najeriya daga batun harkokin ilimi sai kuma batun samar da ayyukan yi ga matasan najeriya a kwanakin baya ne dai aka kai ruwa rana a tsakanin majalisar dattawa ta najeriya da kuma karamin ministan kwadago da samar da ayyukan yi akan batun daukan matasa a sassa daban-daban na ayyukan yi na najeriya gwamnatin tarayyar dai ta ce ta fito da wannan daukan aikin ne domin sauƙaƙewa matasan najeriya irin wahalhalun da suke fuskanta a baya dai an ce a kowace karamar hukuma da ake da su a najeriya wato kananan hukumomi 774 za a ɗauki matasa kusan dubu ɗaya ayyukan yi wannan ya sa matasan najeriya sun nuna farin cikinsu akan irin matakan da gwamnatin ke ɗauka ɗaya daga cikin shugabannin wannan bangare na samar da ayyukan yi da gwamnatin tarayya ta ware amma a nan birnin tarayya abuja mai suna abdullahi ɗanladi galadima ya kawo wata ziyara gidan rediyo da talabijin na libati da ke nan abuja inda muka samu daman tattaunawa da shi dangane da inda aka kwana akan wannan mataki da gwamnatin tarayya ke ɗauka a kamar yadda aka yi a sharan joyi haka aka yi a abuja mun an ba mu dama mu ɗauki mutane dubu ɗaya ɗaya a kowane local government shi yasa ana kiran shi 774 774 din amana local government karman hukuma da muke da shi a najeriya 774 to shine 774 to mu ma muna da wajen dubu shida that is a uh, six local government dubu daya daya kaga mutane mutane dubu shida kenan yanzu an ɗo su ba wai sai ka zaman kudan kasa ko kai daga wani wuri daban ba duk allah wanda allah ya huwace ana zaune yana ya kawo complain yana so da an kwashe kuma yanzu haka jira ake mu gani yadda za a yi a biya mu wannan na wata ukun da ya rage yanzu haka kuma ana kai an riga an kwashe kuma an tantance an tabbatar cewa wayannan applicants ne wanda kuma suna da suna son wani aikin amma ba wanda ya taba yin aiki ko ba ko kuma wanda yana da wani sa'anan yana yi ba mm. wanda dai na zaune afirkan ya gama makaranta bai da abun yi sai aka kwasa yanzu haka suna da sun jira ake kawai da za a biya eh abin da aka ce za su yi shine za su za a dan samu kaman gota wanda ya tare ruwa ya tare baya gangarawa za su je su shara wurin ko kuma a local government wuraren da an tara shara ba iya kwashe ba ba yau ba koshin ba to su an ba su kayan aiki da su but da majagara da sharansu za su je suna tattara sharana na a wasu wurare sai a samu motar da zai kwashe ya kai yadda za a ji a don finsa da zubar da shi har fatiki ma inda akwai yadda ya yi ciyawa za a dan sai fatiki za a yi saboda shi gwamnati ba zai kwashe kuɗi kawai baka haka nan ba mm. dole ne ka ɗanyi wani abu mm. so insha Allahu ana na ana yi ma yanzu haka ina ganin wannan watan shine zai cika wata na uku mm. an kuma tabbatar muna ko a wannan sati ko sati mai zuwa za a biya wannan wata uku kun Allah ya daya daga cikin shugabanni kuma jagorori a shirin gwamnatin tarayya na samar da ayyukan yi kenan da kenan babban birnin tarayya Abuja mai suna Alhaji Abdullahi Ɗanladi Galadima a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da irin matakan da gwamnati take ɗauka a kuma shirinta na samarwa matasa ayyukan yi wanda aka yi wa lakabi da po har yanzu muna nan akan batun matsalar rashin ayyukan yi da matasan najeriya ke fuskanta inda ɗaya daga cikin manoma kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullun a najeriya mai suna muhammad kabir shitu ya tabbatar da cewa wannan matsala da ake fama da ita ta matsalar rashin tsaro a najeriya rashin ayyukan yi yana taka muhimmiyar ruwa ya kuma janyo hankalin gwamnati akan dukkanin gandun daji da ake da su a najeriya a tabbatar da cewa an gyara su an kuma zuba ma'aikata ta yadda za a magance zaman kashe wando a tsakanin matasan najeriya to jami'an tsaro guda nawa ne hmm. kana maganin mutane wajen miliyan biyu kana maganin jami'an tsaro wajen biyu? kawai dubu biyu. ya za su yi gadin najeriya ma ta ina ko ka da ka taimaka mai ka dauki jirgin duk duniyan nan ka kawo mm. idan za ka bar mutanen ka da yunwa mm. ko kashe su za ka yi sai sun daubata saboda aka wannan nema musu aiki yi mm. ne farko kudin da za mu kwashe mu je muna sai makamai a kwashi kudin nan gandun dajin nan a share ta a raba ma jama'a kuma ba wai kawai su je su yi noma ba in ka je talatan mafara ka ce to a nan talatan mafara a je a musu tumatir a yi noman tumatir in ka je can eh, aleru ka ce to a yi noman albasa in ka dawo nan mai maiduguri ka je a yi noman gwam arabic mm. in ka je shani a maiduguri ka ce su yi noman wit. Mm, alkama mm. in ka dawo nan abuja ka ce a yi noman masara bayan ana wayan nan sai a dauki mashuna wanda za su tsarafa wayan nan kayan abincin in an kawo injina na tsarafawa mutane nawa za a kwashe aiki ga noma ga sarrafawa ga kuma fitar da shi kasan waje kasa za ta bukasa za ta samu kudin shiga al'umma za su samu aiki yi me zai dauki gwamnati su yi wannan nawa ne mun dauki biliyon nawa wai za mu je mu sai makamai wayannan billions a gama mana wayannan ayyukan kaje can kasan yarbawa uh, ore ore da ore a kure ore road a share wannan gandun dajin a sa koko ko kofi a koma ka sanya murai a share gandun dajin na wanda na abiya wanda oxycanku yana kakama mutane na kashe su ciki eh a je a nome wurin ababe da yawa wanda kasan nan tana da shi kuma ba mu amfani da su sosai an koma kan noma din nan a samu ma matasa ake yi Muhammad Kabir Shitu kenan mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da irin matakan da gwamnatin tarayya ya kamata ta ɗauka domin magance matsalar rashin tsaro da ake fuskanta ya dai ittifaƙin cewa rashin ayyukan yi na taka muhimmiyar rawa wajen wannan matsala. yanzu kuma sai wasiƙan nan ta malam tinau tare da ashiru sani bazanga malam tinau ya ce in ka ga gemun dan uwanka ya kama da wuta maza mu ruwa shafa naka kauce a gurin kun gani dai yanzu mun ji mace a gurasa sun fada tasku don kuwa sun yi tsalle amma irin na audu to shi ma audun kokuwar shi karye kokuwar soyibu a ah, magana ne na sakacin da ake an ce a duba to ina duba rudin ku waɗanda ku ne asalin tsafta ya tabbata a hannun daman nan tana gare ku tun fil azal tun aru-aru. aka yi hukumar aka ce ta kula lafiya hidiman nan harkar irin ta tsafta duk ku ne gabanku kada ku bari a yi tallan rogo a fili ballantana a kawo wani abu a ce ba za a dafa ba an gama sarrafa shi a bar cikin ƙura ko yanayin da bai kamata ba kuma a kai kasuwanni a saida ma al'umma to yanzu ga irin ta nan maciya gurasa sun ciyo wani balbalin bala'i al'umma na kwance magashiyan waɗansu ma sun tokari arewa to kun ga al'amuran nan ya kamata masu rubutu da jajayen birka yadda kuka nuna himma da gaske to ku tsaya ku yi azama kada ku bari ta ɓaci kowa ya ɗau mataki na tsarin garin shi kuma ku tsara al'umma tunda haƙƙin yana gari. maganar a yi sakaci a rika sayar da abubuwan da ake ganin ƙanana ba a yarda da su ba ba a yarda da yadda ake hidimar ba ba a kula da tsaftar da tsarin lafiyar kun ga za ta yi kaɗan fa kuma in aka faɗa wata irin hukuma to kun san dai ba mu daɗe ba mu gama ba mu fita daga cikin kwalarar da ta zo ta addabi duniya ba har yanzu ma muna a lalurar to ga wannan kuma ba a san inda za ta tsaya ba in ba a dau mataki ba in ji malam yakan ba da shawara ne ba dole ba amma a tunanin shi in aka ɗauka za ta yi amfani gaba kuma ma a lura shin zancen nan da ake akwai waɗanda za ka gani sun sai abu suna ci a hanya suna tafi hauma hauma haya haya wani abin kuma mota ta wuce ta baɗa mashi kura, wani kuma maka iske ƙuda ya baibaye babu leda babu tsari babu kula ba abin da ake kira a tsare ballantana a bi hakkin hukuma ko a biya hakkin hukumar in hukuman kuma ta yi magana a ce ba a inganta ba a ce an matsa ma mutane shin yanzu da annoban nan ta zo me yasa ba za a hankalta ba to kada ka ji zancen nan a can yake gobe yana iya zuwa garinka kuma yana iya zuwa garina kuma yana iya zuwa gare ni yana iya zuwa gare yana iya zuwa gare ku kowa ya sani yanzu magana ne na a tsaya tsayin daka a yi tsafta ba jiran hukuma ba. Karken wasikar Malam Tinau nan a wannan rana. Wasikar Malam Tinau ɗin kenan wanda Ashiru Sani Bazanga ya kawo muku wanda kuma da ita muke cewa duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri. A madadin shugaban wannan shiri Mustapha Ramalan sai kuma injiniya balarabe muhammad bello da ke sa ido domin ganin wannan shiri ya zo maku duk a madadinsu ni da na shirya wannan shiri na kuma gabatar umar abubakar malali nake cewa ku masu kallon mu da kuma sauraron mu mu kasance lafiya Kalli shirin muna you arewa to the world. One, two, three! Well, spark up your fire and let us go. yo guys kun gane ne eh? wato abin da ke faruwa na haɗa wani beat ne kun gane Okay. da so samu ne mai amfani da shi yanzu nan kun gane okay hold up let me play this beat you feel it yeah, ah, yeah. yeah. da so Samune. That's so Samune. Wow. That's so Samune. ne a ce ta Me queen. kunya ba wuya sannan a ce ga kyau ga kirki eh, eh, zan dinga tayata in ba ta kuɗi in siya mata mota irin ta yata eh, da so samu ne na samu yarinyar gwamna ta ce ita sam sam sam sai ni gidana kawai za ta zauna